A can baya dai wasu gwamnonin arewacin Najeriya na daga cikin waɗanda suka yi fatali da yunkurin takwarorinsu na kudancin ƙasar na neman damar ƙirƙiro 'yan sandan jihohi. To amma yanzu kam sun sauya tunani inda suka bi sahu a fafutukar wacce kuma ke samun goyon bayan wasu muhimman mutane ciki ko har da mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku. bukatar da yana nufin yin garan bawar ga kundin tsarin mulkin najeriya wanda a sashe na 214 ya ɗora alhakin kula da tafiyar da rundunar 'yan sanda ga gwamnatin tarayya abinda gwamnonin suke ganin ya haifar da tarnaki wajen yaki da matsalar ƙalubalen tsaro a ƙasar da kowane irin tasiri kirkiro 'yan sandan na jihohi kan iya haifarwa a najeriya tambayar kinan da na yi wa farfesa shehu muhammad na sashen nazarin kimiyyar siyasa na jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto a halin da mutum cikin da gwamnati ta kasa kawo tsaro ainihin a cikin wannan kasar to bayan ta kasa kawo tsaro za ka da dole mutane su yi la'akari da cewa shi me ya kamata su su yi a yanzu ba wai kawai gwamnatocin jihohi ba har da manya-manyan mutane masu kudi ga waɗannan sun ƙare tsawon katangunsu waɗansu sun sanya wayoyi sun sanya masu gadi kai ma kila ka ɗarke wata wuka saboda kana ganin kila ko za a far maka da 'yan banga za ka ta unguwa unguwa da 'yan banga saboda haka idan ya zan gwamnatin tarayya ta kasa ba da ainihin tsaro to ba abin mamaki ba ne ka da gwamnatocin jihohi da ma sauran ɗaiɗaikun mutane zan su yi yunƙuri da ɗaukan matakin da suke so su kafa kamar irin wannan abin da kai magana a kan shi misali hukumar 'yan sanda ta jiha na yadda za su samu karin kariya kansu kana ba shi na wurin su kansu hukumar 'yan sanda ta ƙasa a halin yanzu ka lura da yadda suke gudanar da aiki za ka zo ka tara a jihohi da dama gwamnoni ne da sauran waɗansu wanda suke taimaka masa daɗa da motoci ne da harkokin yadda za su gudanar da ayyukansu to bacin wannan kuma akwai abun da mutane da yawa suke magana cewa kamar idan an ƙirƙiro irin wannan hukuma ta 'yan sanda ta jiha ainihin su waɗannan gwamnoni za su iya amfani da wannan dama su ma sama da cimma wata manufa nasu to ina ganin wannan ba a cewa a'a ba a rasa irin wannan din tamkar yadda akwai mutane ya kuma da suke zargi cewa su ma hukumomin tsaro na tarayya din su ma ana amfani da su waɗansu lokuta a cimma waɗansu manufa da sauransu. To sai dai masanin sha'anin tsaro da laifuka a cikin al'umma Dr. Usman Ahmad Karofi na sashen nazarin halayya da zamantakewar da adam na jami'ar ta Usmanu Danfodiyo yana ganin da sake. Amma ai matsalar ta magana tsaro saboda haka da a yi da wanda ake nufin da high state haɗin dai abin da aka sa gaba gare shi na kan asali tsaro ne muna gudun cewa kada a yi su koma 'yan bangar siyasa. Kirkiro 'yan sandan na jihohi dai ya soya kama da tsarin farko wato tun lokacin mulkin mallaka sa'ad da gwamnatin Birtaniya ta samar da rundunar 'yan sanda a lardin Legas a shekara ta 1861. Kana daga bisani kuma aka samar da wata rundunar ta 'yan sandan lardin Arewa. An ci gaba da kakkafa 'yan sanda a larduna har bayan haɗewar yankunan kudu da na arewa zuwa ƙasa ɗaya. Har sai a shekara ta 1930 sa'ad da aka haɗe su zuwa runduna ɗaya ta ƙasa mai hidikwata a birnin Ikko. Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.